ya aure in ji in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi kicin gari kin ga haka nake son mutu yau to dai wallahi biki sa aure ba annan mijin naki biki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce kare zuwa ma na huta wannan aure wannan aure wanda ma babu shi wannan ai ba aure ba ne a wurin ku ba mun ne amfanin sa ai duk ta ta ko ita kan jale ba abu to dai na ai aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama dai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutun yana barin ka da yunwa ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi kitan gari kin ga haka nake son mutum yau to dai wallahi biki sa aure ba namiji mijin naki baki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure bane a gurin ku ba mun ga amfanin sa ai duk ta wuta ko ita kanta ne ba abu to dai na mai aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi kitan gari kin ga haka nake son mu yau to dai wallahi biki sa aure ba wannan mijin naki biki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi Wannan ai ba aure ba ne. A gurin ku ba? Mun ya ga amfanin sa ai. Duk ta wuta ko in ta ne, Ba abu to dai na. Ya aure, in je in kashe aure na, in dawo mu zauna ni da ku. Mu zama ɗai kenan. Abincin da za mu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa. Ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi kicin gari. Kin ga haka nake son mutum. Yau. Dole wallahi ki sa aure ba. Wannan mijin naki baki sa'a ba kuma wallahi tallahi Ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fa shi zuwa gidan nan ba. Dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce. Kare da zuwa ma na huta. Mu zama ɗai kenan. Abincin da zamu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa. Ga mu fa du da muke zaman gidan mun fi kicin gari. Kin ga haka nake son mu zuwa. Yau. Yau da wallahi biki sa aure ba. Wannan mijin naki biki a ba. Kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fa shi zuwa gidan nan ba. Dan ba inda zan yi ne yar uwa ta ce. Wannan aure, wannan aure gwanda ma babu shi. Wannan ai ba aure ba ne. A ba? Mun za sa Adama ina kika na je gidan shi aure na. ga yadda gudanar da kuma abincin da zamu ci mu. Ina wani rufin Shin tun ɗazu kuka bar ni aiki a cikin gidan ina ta neman ki har makwabta na aiki ba ki Gidan na je. Wani wallahi biki ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne ƴar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure bane a gurin ku ba mun da amfanin sa ai duk ta wuta ko ta kanjale ba abu to dai na mai aure je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa du da muke zaman gidan mun fi kicin gari kin ga haka nake son mu yau ni ba ke fa ni fa ba wai ba ne ba ba ma dan ba ta ba dan Allah na ta anta adama ta je gidan take mun fada akan na daina yi wa ayuba ne man bari ta shiga ban ɗanki ta ajiye wayansa a kan gado kawai sai ga ta siya shigo um sai ina dubawa wa na gani kuma mijina ne fa ya turo mata bayan na gama karantawa sai gashi nan ya kira ina ɗagawa wallahi ni abubuwan ma da ya faɗa ba zan iya gaya miki ba ita adama ta aikata to dai wallahi biki sa aure ba inda mijin naki biki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni ba wai a san raina nake fa zuwa gida in ba an da gida wata ce ni ba zan iya komawa gida ba kawai ni kwanciyar hankali na shine in zauna an ta adama ta dawo cikin gidan nan kawai ai mata hukunci a gaba na shine zan yadda ta daina kula mun ai hankali na ya kwanta umma ko wata ce ta ga za ta mun haka ai ba za ta ba za ta bari ba amma a ce ita ce za ta yi mun haka fi sabilillahi ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi gari kin ga haka nake son mutum wallahi tallahi kawai ta dawo ayi me wajewa dan ba zan yarda ba adama sa'a ba kuma wallahi tallahi ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake tashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure bane a gurin ku ba mun da amfanin sa Duk ta wuta ko in ta kanjale ba abu to dai na aure mu je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan yana barin ka da yunwa. Ga mu fa idan zama gidan mu ji Adama. Adama, so nawa kiran ki? Dole wallahi sa aure ba. Me ki da biki sa'a ba. Kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba. ta gama gaya min abin da za ta gaya min da ta ta bar wayar ta a kan gado ta shiga ban ɗaki. Ayuba ya turo miki ta ko ba haka ba Da ya turo mata da na ɗauka na karanta kawai sai gashi. Daga na ji duk abin da ya faɗa. Abincin da zamu ci ma gagare mu. Kuma umma da ta zo take tambaya ta me ya faru. Da na kalli wayar ta kawai sai ta dau wayar ai ta ga abin da ya ta ga abin da ya turo kawai sai ta yayi mijalanta da jakarta ta kama hanya ta tafiya ta saboda ta san ba wallahi tallahi ai wallahi ko wata ce za ta ci zarafi na haka wallahi umma za ta za ta zage iya karfinta ta dan ta kare min mutunci na amma wai muna gida daya ke adama ki kiyaye ni kina ji ko ba ke ba mijin rahane ba ke ba mijin rahana ba ke ba mijinta ina gaya miki ko kina ji na ko A sai ke munafuka ce? Mu zama Ba ke ba gidan ta lafiya. An da kiyaye. Wallahi in na jin labarin kin je gidan Wani tana da muke zaman gidan. Ita da mijinta mijinta wannan yarinya mijinta. Kina jina ki fita har ka mijinta wani ki san me na santa a bare ki bane kawai ki ce ba uwa wallahi wai miji ya munafikan ki fita ki ce min kin je kaza kin je a sai munafiki ba inda zan yi ne yar uwa ta ce idan ku ki tashi har ka mijinta ba wallahi zan yi na Wannan aure wannan. Na gama magana. Wannan ai ba aure ba ne. A gurin ku ba? Mun ya ga amfanin sa ai. Duk ta wuta ko ita kanjale. Ba abu to dai na. Ai aure. Kawai dai da ta harkar sa. Zama dai kenan. Abincin da zamu ci ma ya gagare mu. Ina wani rukun asiri a nan mutum yana. Ina gudu shi ma. Ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi kitan gari. Kin ga. Ni da yanzu umma tashi zan yi. Saboda kar da dawo bisa. Dole wallahi biki sa aure ba. ni fa ke fa da haka ta ta ta wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure bane a gurin ba mun ga amfanin sa ai ta ta ko ita kanjale ba abu to dai na aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa mu da muke zaman gidan shine dan wulakanci zaki je ki hada da mahaifanki to dai wallahi ki sa aure ba ke me sa baki da mutunci ne wani lokacin da'a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba an ba yanda kawai ki je ki shirya ga mun ƙarya da gaskiya a cikin gidan gurin mahaifanki so kike tsane ne ne sai miki magana ki rika hura mutane hanci ok ina miki magana ba za ma ko kima da nima hukaci wanka miki mari wallahi dawo mu zauna ni da ku mu zama kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani asiri a nan mutum yana barin to barki jin gaya da mu fa mu da muke da wani wallahi idan kika sake min irin abin da kike min yau to wallahi ki sa aure ba ba wai ki daina ganin ki yan mitsi da ko ba zan yi miki ko zan miki wallahi ba wai a nake na zan kore ki da gidan nan kawai dan ina nan na baki wannan aure wannan gobe zan yi aure hudu okay ba za ki tanka min ba ko ke ke nake za ki tashi ba Ke? Eh? mu fa da muke zaman gidan mun fi Dan yi maganin ki. Allah. Oh, wuni. labi ki sa aure ba. Eh dama wata magana ce nake so. Wallahi tallahi. Ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake so zuwa gidan. Eh no akan Rayhan eh akan Wannan aure. Wannan aure Eh na ba komai don ba bane. zama na so gama kujerun ku ta shiga wata kawai ba wai sai an yi da kayan daki irin na wanda ka can nan da komai akwai a gida no wallahi tallahi ku bar Allah din na yafe ni dai wanda wanda ya zama dole ma dai a bar shi gaskiya amma babu da gaba sai a zan zan siyo mata guda eh kafin dai ku kawo ta sai ku zo ku ga menene da menene kuke bukata a canza ko a karo eh insha Allah ba matsala a ah, ai babu komai ya yi wa kai ne ai eh na gode sosai na gode to to sai an Música kaɗai ba sai yaushe za ka gyara mu'amalar ka a ce wai mutum gidansa ma ba a jin daɗin zama da a gidanka gidanka a ce gidanka ba a jin daɗin zama da saboda Allah da annabi wannan tsari da me da me kama ana ta nuna maka abin nan sai ka ce wani irin wani mutum daban kai ni fa a rayuwa fa ni fa bana shiga harkan mutum bana takura mutum saboda kada ka takura mun ina ruwanka da rayuwa ta ne ka gaya mun ka gaya mun ka gaya mun shi ma wancan da ya gaya mun ina ruwana da shi ne to ka ga irin wannan yanzu gashi salisu ya ce shi ba ruwan sa ne to me me an taso tun ana ƙanana sai ne in ba ruwansa da ni ni da cewa yake karuwa da wani ne ka gaya ni da cewa yake karuwa da wani kawai kai shine takamaka a to in ba kawai me ya tafi mana ana tare ba zai yi kai kuskure a gaya maka kuskuren ka ba to ta yaushe za a dinke baraka ye eh? babu gaskiya abin da kake bai da kyau kwata-kwata bai da kyau to kuma mai son ka shi zai gaya maka gaskiya wanda baya son ka ba ruwan sa kawai sai dai ya ganka kun haɗu da gaisa kawai in ka wuce ya dariya kawai to amma duk wanda ka ji yazo ya same ka yana gaya maka gaskiya shine mai kaunar ka to in ka amince to ka gama eh Allah tambaye ka mana me na yi ko kuma me aka ce mana ko kuma me kaga na yi ni zaka ce ma me me naga kai tambaye ka nake yayi ina jin ran nan ai na ka da yayar matar. me tsakanin ka yanzu za ka ita ka fita da ita bayan kai na san halin ka dan Allah dan annabi dan Allah madaukakin sarki ya tambaye ka me ke me alaka tsakanina da matai yayayin mata ta ka yi ba da shaida zan iya mutum da na san halin ka na san halin ka bangaren kirki na san shikenan babu yadda za in rage mata hanya ko kuma ta ce in zo in taimaka in kai ta guri kaza ai wannan tafiyar da kuke ba irin ta wannan rage hanya mutum mutum ba ta rage hanya saboda hanyar ma da kuke bai kamata a ce a nan za ka rage kai yanzu mota na da bakin gidan sai aka kasance da wata mace a ciki ni ne fa kuma na san ka shugaban yan sa ido a ba wani sa ido wannan sai an jima da Allah eh? ka tafi sai an jima haka za ka ce ko ka je kawai za ka tafi ko ni ni fara tafiya shikenan ba komai duniya ce ai za ka ta isu kowa riga da wando Salisu, Rawa. ya fa akwai fa matsala to wata sabuwa ke eh wallahi da ban ni ya gaya maka ba amma abin da yake ci min rai fa ɗazu na je gidan su ayuba mm-hmm. wallahi kawai dai na je mu gaisa yake cewa me yasa ban kira shi waya ba na ce kawai yanayin abubuwa ne dai na zo gida mu gaisa ah. ka gane mm-hmm. sai nake tambayar sa matarsa tana ina yace ai tana gida tana daki tana bacci ah. can dai an jima haka nake tambayar sa to dai ina fatan dai duk daina siyar da muke maka ka dauka irin abubuwan da kake ka san fa wancan lokacin har dukan matan nan faifai yake ba duka wallahi har dukan ta yake ai iyayenta masu hakuri ne kawai da ta ji ta sai irin ta fito haka mu gaisa wallahi kaga da ta fito duk fuskar ta ta kukumbura da idan ka ganta duk ya babba zamu da idan ta ya kukumbura ta ci uban kuka kuma da alama wallahi dukan ta yi saboda haka ba ɗaya bai canza halayensa ba duk abin da muke gaya masa ko wallahi a banza na lillahi wa inna saboda haka gaskiya ni ayuba ban san yadda za mu yi da shi ba wai shi me yasa yake haka me yasa yake haka yaushe zai gane ne dena abin da yake yi to amma ina ganin ba wai kyale shi za mu yi ba ni da fa zaka daka ta tako kaga wallahi hizba za mu kai shi to sai dai kuma dan banza akwai kudi a gurin sa kuma yanzu mahukunta ba ba lalle ne su dau wani mataki a kansa ba da suna ganin yana da kudi amma kai ka san abin da ke dan Allah ne nasiyar da kake mai dan Allah kawai ka kaddara a ranka dan Allah kake mai nasiya to ai na yi na yi na yi ya zan ba bari za ka yi ba yin shi ne fitar ka in ba ka yi ba ai da na saki to kai ka rika cire kanka yin da zami za ka ce amma ka rika cire kanka tuni na bar ku ka sani ah, to kuma in gaskiya ce ba ka gaya masa ba zan gaya masa amma yana je gurin aiko in ban je ba fa to shikenan amma dole dai mu zauna mu samu lokaci mu zauna da ni da kai da shi mu sake gaya masa saboda cin mutuncin iyali ba karaman matsala ba ce ka fita ka yi komai a waje ka dawo lafiya amma ka daina cin mutuncin iyalinka ta malam dai ba ta wuce a nan. to shikenan Allah ya kiyaye ka samu dace in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa da muke zaman gidan mun fi kicin gari kin ga haka nake son mutum yau to dai wallahi biki sa aure ba inda mijin naki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure a gurin ku ba mun ga amfanin sa ta ko ita kan ba abu to dai na aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da za mu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi kikin gari. kin ga haka nake son mu yau to da wallahi ki sa aure ba inda mijin naki baki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure ba ne. A gurin ku ba? Mun na ga amfanin sa ai. Duk ta wuta ko ita kanjale ba abu to dai na. Ya aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku. Mu zama ɗai kenan. Abincin da zamu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa. Ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi kicin gari. Kin ga haka nake son mutu. Yau. To dai wallahi ki sa aure ba. Wannan mijin naki baki sa'a ba kuma wallahi tallahi Ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba. Dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce. Wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi. Wannan ai ba aure bane. A gurin ku ba? Mun da amfanin sa ai. Duk ta ko in ta kancale. ba abu to dai na mu zama dai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutun yana barin ka da yunwa ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi kicin gari kin ga haka nake son mutum to dai wallahi biki sa'a aure ba inda mijin naki biki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba inda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi wannan ai ba aure ba ne a gurin ba mun ne ga amfanin sa ai duk ta wuta ko ita kan jale ba abu to dai na aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku mu zama ɗai kenan abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi gari kin ga haka nake son mu yau to da wallahi biki sa a aure ba Allah mijin naki biki sa a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni ko ba wai a san raina nake ba shi zuwa gidan an ba yanda zan yi ne yar ta ce abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi can gari kin ga haka nake son mu yau to dai wallahi biki sa aure ba wannan mijin naki biki sa a ba kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi Wannan ai ba aure ba A gurin ku ba? Mun da amfanin sa ai. Duk ta wuta ko in ta kanjale ba abu to dai na mai aure in je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku. Mu zama ɗai kenan. Abincin da zamu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa. Ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi kicin gari. Kin ga haka nake son mu mutum. Yau. To da wallahi ki sa aure ba. Inda mijin naki ba ki sa'a ba kuma wallahi tallahi Ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba. Dan ba inda zan yi ne yar uwa ta ce. Wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi. Wannan ai ba aure ba ne. A gurin ku ba? Mun ga amfanin sa ai. Duk ta wuta ko ita kan jale. Ba abu to dai na mai aure. In je in kashe aure na in dawo mu zauna ni da ku. Mu zama dai kenan. Abincin da za mu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan mutum yana barinka da yunwa. Ga mu fa Idu da muke zaman gidan ban fi kicin gari. Kin ga haka nake son mutu. Yau. Yau da wallahi biki sa'a aure ba. Wannan mijin naki biki a ba. Kuma wallahi tallahi ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba. Dan ba yanda zan yi ne da uwa ta ne. Sai. Nawa yake? Wayata? Me zake da shi? ina so ki kira min Raihan Raihan kuma ki mata me akwai abin da nake so to me ban za ta shi ki tafi daga nan ban ga ki fita harkar mijin yarinyar nan ba ne kina tambayar Raihan ai daga tambaya an san me ke nufi tashi ki bar nan lalle yarinya na wato ma abin da na ga ki ba yi amfani da shi ba abin kunya ne ma har yanzu tun abu a cikin gida ana lullubewa har sai ya fita waje duniya sun kowa ya sani yana zagi na da shi wallahi miki fita mijin har ka mijin yarinyar nan bani da ke lalle sai na dauki kwakwar mataki a kanki na ga alama mijin a bata da lamba a bata waya ta wai da waya na ma kirarin haka abincin da zamu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa ga mu fa mu da muke zaman gidan mun fi gari kin ga haka nake son mu yau to da wallahi ki sa aure ba wannan mijin naki baki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba Dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce Thank <laughs> you. ita wuta a mu ci ma ya ina wani rufin asiri a yana barin ka da yunwa <laughs> me ya faru na shi kashe umma na kashe shi wa wa kenan kika kashe shi ni fa ke fa ni fa ba wai a san rai Kan Yana bayan gida. Yanzu ba za mu samu je binne mana wannan bayan. Umma madu wanda muka sa mutum zai shiga gidan ya ga ayo ba a kwanci a mai. Wallahi sai maganar nan ta fito. Zan kai kai na sai zan. Domin a yanke mu hukunci. Kuma me na kun mutum zan ɗauka saboda ni na aikata laifin. san wanda yake sa kuma zan iya koma wani irin hukunci saboda ni na aikata laifin. in dawo Kin ji daɗi. Hankalinki ya kwanta. Burinki ya cika. Na kashe shi. Ni zai tafi police station domin a yanke min hukuncin da ya dace da ni. Ke kuma sai ki tsaurari hukuncinki a wajen Ubangiji. Babu komai. Ai aure, in in kashe aure na, in dawo mu zauna ni da ku. mu zama ɗai kenan abincin da za mu ci ma ya gagare mu ina wani rufin asiri a nan mutum yana barinka da yunwa ga mu fa du da muke zaman gidan mun fi gari kin ga haka nake son mutum yau to dai wallahi biki sa aure ba wannan mijin naki biki sa'a ba kuma wallahi tallahi ni fa ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba dan ba inda zan yi ne yar uwa ta ce wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi Wannan ai ba aure ba ne. A gurin ku ba? Mun ga amfanin sa ai. Duk ta ko koɗe ta ne, Ba abu to dai na. Ya aure, in je in kashe aure na, in dawo mu zauna ni da ku. Mu zama ɗaya kenan. Abincin da zamu ci ma ya gagare mu. Ina wani rufin asiri a nan mutum yana barin ka da yunwa. Ga mu fa duk da muke zaman gidan mun fi kicin gari. Kin ga haka nake son mutum. Yau. To dai wallahi biki sa aure ba. Wannan mijin naki biki sa'a ba kuma wallahi tallahi Ni ba ke fa ni fa ba wai a san raina nake fashi zuwa gidan nan ba. Dan ba yanda zan yi ne yar uwa ta ce. zuwa ma na kusa. Wannan aure wannan aure gwanda ma babu shi. Wannan ai ba aure bane. A gurin ku ba? Mun da amfanin sa ai. ta ta ko ita kan jale ba abu to